الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشداء ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو دياغ الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي ميدي ساكي هذا مؤيد وانا رانا تليتنين يودي قوم شا تقوص زوة ذو الحج في در رمضان الله صلى الله تعالى عليه وسلم daga makka zuwa madina dubu daya da تلاتين hudu da talatin da biyar wanda kuma ya dace da goma sha uku ga watan goma miladiya dubu biyu da goma sha hudu muna cikin wannan littafi namu mai tarin albarka nabiyyar rahma siratun wa durusun wa idan ba manta ba darasin da ya gabata mun shiga bayani akan lokacin da mashirkan ƙwarai shawa suka tura wa'insu mutane biyu domin su je habasha su zuga sarki na jashi ya zama ya koro sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da suka yi kaura daga makka zuwa habasha domin a zo a ci gaba da musguna masu na ni ummu salama allah kara mata yadda ita take kaito mana ainihin wannan hadisi kuma wannan abu zai nuna maka yadda allah ya kwakwalen sahabbai kwakwale na ban mamaki kwakwale na taskace addinin allah yanzu duk doguwar magana na ummu salama a matsayinta na mace ta haddace shi harafi da harafi ba a rikoda ta zo ta yi rikodin ba ba a wani abin da ɗan magana tana ba babbala a kwakwalwarta kuma ta isar da shi kamar yadda abin ya kasance ga shi nan muna ta mora wannan yana daga cikin falaloli na sahabban manzon Allah sallallahu mazan su da matan su yanda suke yi mana abubuwa na alkhairin da muke ta mora har duniya ta gare qalat take cewa fa kharaja sai suka fito su biyu fa qadima ala najashi sai suka iso zuwa ga najashi aka ce kadima ala fulan wato ya zo masa yayi tafiyayya zuwa gare shi wa nahnu indahu bi khairi darin alhali mu muna wajen sarki na jashi muna gida wanda yake mafi alkhairi wa inda khairi darin kuma muna wajen mafi alkhairin makoci domin duk fadin gida dukkansa to idan aka samu mugun makoci gidan baya daɗi to a samu gida na kwarai a samu makoci na kwarai to lokacin ake samun kwanciyar hankali ta ce falam ya buka min batsarikatihi bitrikun babu wani barbe daga cikin baraden sarki na jashi da ya saura illa dafa ilaihi hadiyatahu fasi sai da wayannan manzanni na shawa. suka bashi kyautarsa qabla an na najashiya kafin su yi magana da sarki na jashi ma'ana a yi toshiyar baki hausa sun ce idan baki ya ci kunga dole na ido ya kunya sun makala likulli libitrikin minhum sai suka faɗa ga kowanne barde mayaƙi daga cikin zaratan mayaƙan na jashi suka ce innahu qad saba ila baladil malik in ka ce saba yasbu ma'anansa intaqala yantaqil na Khalid ibn Walid radiyallahu anhu lokacin da ya je wata kabila Banu Jazima je ya kai masu musulunci maimakon su ce aslamna aslamna su suke cewa saba'na saba'na to shi sai yi amfani da kalman da ta zuwa cikin ƙur'ani innal ladina amanu wal ladina hadu was ko was su wancan sabi'un mutane ne masu bautar rana ta su suna nufin aslamna ma'ana mun bar addinin gargajiya mun dawo na musulunci da aka sai saba'a in ta kalamin shayin ila aka mutum ya bar wani abu ya koma wani abu to sai na khalid kawai shi ya dauka kamar galatsi suke masa ma'ana cewa su ba za su yi musulunci ba suna wancan addini na bautar wuta ya ci gaba da karkashe su wata kisa ce daban ina kawo wannan ne saboda mu gane kalma ta saba'a ma'ana mutum ya bar wani abu ya tafi zuwa ga wani abu to shi ne suka ce inna wuqadar saba'a tabbas wato sun cirato sun zo ila baladil malik ya zuwa garin sarki minna daga wajenmu suwa ne ne suka cirato suka zo garin sarki sai ce zilmanin sufaha wa'yansu 'yan yara ƙanana wawaye kaga sifofi guda biyu na cin mutunci yaro ba shi da hangen nesa to kuma ko da babban ne sai aka ce wawa to kaga ba za a yi la'akari da abin da zai aikata ko ya furta ba duk wanda aka ce wawa ne to kaga ba a itibari da maganganunsa to sai aka ce kuma ga yarinta kuma ga wauta fara kudi na ƙaumihim sun bar addinin mutanensu walam ya da fi dinikum ba su shigo cikin addininku ba kaga wannan ɗaya daga cikin suka ce da sun zai akan fara ƙudi na ƙaumihim to ƙila sai wa'ancan su yi zaton to walalla sun shigo addininmu to yin suka ce kuma walam ya da fi dinikum kuma ba su ga cikin naku addinin ba waja'u ubi dinin mubtada'in sun zo da addini na kirkire addini na bid'a wai kaji ahlus sunna saboda haka su kenan quraisha wai za ahlus sunna su bai su ne wato ainihin yan bid'a sun zo da addini wanda yake girare eh, wannan shine abin da larabawa suke cewa ramatni bida'i hawan sallat wato kenan ya mun yarfe da mummunan sifarsa shi kuma ya zare jiki ya sulale to kina shi yanzu kai in kana sunna aka ce ka zo da sabon addini kada kai mamaki ba kai ka so faɗa mawa ba suka ce fara kudi na qaumihim a la na arifuhu wato wani addini kirkirare wanda la na arifuhu na han wala antum da mu da ku babu wanda ya san wannan addinin nasu wa gada ba asana ila al-maliki fihim ashrafu qaumihim kuma tabbas mafi darajar mutanensu sun aiko mu zuwa ga sarki a cikin sha'aninsu lina ruddahum ilaihim domin mu mayar da su zuwa gare su ta suka Iza fa'iza kallamnal malika fihim to mu tukuici da muke so ku yi mana ta wannan kyauta da muka yi muku idan muka yi wa sarki magana a cikin sha'aninsu fatushiru alaihi kawai sai ku masa nuni bi an yuslimahum ilaina kawai ya bayar da su zuwa gare mu wala yukallimuhum kada magana da su ma'ana kar a yadda a ji abinda ƙurashawa za su faɗa ma'ana su sahabbai da zaran waɗancan magauta sun zayyana su to waɗannan ba tsarika su sai gaskiya ne ranka ya daɗe saboda kawai a ba su su koma da su to mu abin da muke so ku mana kenan fa inna qaumahum a'la bihim domin mutanensu sun fi su hangen nesa wannan wata magana ta yi larabawa abinda suke nufi yanzu inda za a ce ga dogon mutum ga gajeren mutum a ala'ainan mafi ɗaukaka ga ido shine wanda yake da tsawo zai hango abin da gajere ba zai iya hangowa ba to ma'ana kenan su sun fi su <coughs> hangen nesa sun hango abin da ba su hango ba wa a'lamu bima abu fihim wannan yana daukan ma'ana biyu ko dai wa a'lamu bima abu fihim su manyan mu abu alaihim afwan abu alaihim yana daukan ma'ana guda biyu ko dai su waɗancan manyan mu na makka sun fi su sanin wannan abin da suka shiga a ciki wanda suka aibata su saboda shi ma'ana in su suna ganin wannan addinin abin kwarai ne wanda suka shiga to manyansu sun fi su sanin wannan ba da kwarai ba ne shi yasa suke so ainihin ya zama sun daina ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu su manyan kwarai shawa su ne mafi sani da abin da sabon suke aibata su akai ta ba daidai ba na bautar gumaka ma'ana su ba su san abin ballanta na masu kushe shi ita ko sai wanda ya san abu ciki da bai sannan zai gano aibinsa kun gane bambanci tsakanin ma'anonin guda biyu ta wannan shi ne ainihin wancan zai kasance wannan ma zai kasance ko dai suna nufin su manyanmu da suka turo mu sun fi waɗannan da suka zo garin ku sanin wannan abin da suke kai ba na ƙwarai ba ne shi ya sanya ma suka ce mu dawo da su ko kuma a'a abin da su waɗannan baƙi suke aibata iyayensu a kai na bautar gumaka to ai su yaran ba su ma san meye bautar gunki ba manya su suka san wannan abu ne na gari shi ya sanya suka jajirce kuma suka ga kyan waɗancan da ba su ga kyan abun ba ina fata kun gane fagalu lahuma sai suka ce da su na'am tabbas wannan abu haka za a yi sun ma'innahuma ƙarraba hadayahu sannan su waɗannan baƙi sai suka gabatar da kyaututtukan su ilan najashi ya zuwa ga sarki najashi fa qabila minhum sai ya karbi wannan kyauta daga gare su sun hu sannan sai suka yi zance da shi fa qala lahu ayyuhal malik suka ce ya kai wannan basarake innahu qad saba ila baladika tabbas sun kwararo zuwa garinka minna daga wajenmu gilmanin sufaha su ƙananan yara wawaye fara ƙudi na ƙaumihim sun bar addinin iyayensu wala mai da fi dinika kai kanka da suka zo garinka ba shiga addininka ba mana kina kan masu burge ka kai ma din. irin abin da ya faru tsakanin su da waɗancan manya nasu za su faru tsakanin shi da kai tsakanin su da kai saboda haka sai suke cewa waja'u bidinin mubtada'in kuma sun zo da addini kirkirarre la na'rifuhu nahnu wala anta da mu da kai babu wanda ya san wannan addini na sabon addini ne wa qad ba'athna ilayka fihim ashrafu qaumihim kuma manya-manyan mutanensu sun turo mu zuwa gare ka a cikin sha'aninsu min aba'ihim na daga ubanninsu wa amamihim da kuma baffofinsu wa sha'irihim da kuma danginsu sun turo mu lina ruddahum ilaihim domin mu mayar da su zuwa gare su fahum a'ala bihim ainan domin su dinnan sun fi su hangen nesa wa alamu bima abu alaihim kuma su ne suka fi sanin abin da suka aibata su a kan shi wa ta buhun fihi kuma suka zarge su a cikin sha'aninsa kamar da yadda bayani ya gabata kalat sana ummu salama Allah kara mata da sai ta ce wa lam yakun shay'un abghadha ila abdullahi bin abi rabi'a babu abin da yafi zamowa abin kyama a wajen abdullahi dan abu rabi'a ɗaya daga cikin wanda aka turo din wa amru bin al da kuma amr dan as ba abinda suka fi kyama min an yasma an najashi kalamahum kama da a ce shi najashi ya saurari magana wayannan baki su so suke kawai da sun faɗa to shikenan magana ta kare sai a ce to ku tafi da su faƙarat ba tsariƙatuhu sai zaratin sojojin najashi suka faɗa haulahu da suke daura da shi suka ce sadaku ayyuhal malik sun yi gaskiya ranka ya daɗe wannan abin da suka faɗa gaskiya ne wato wannan ya nuna cewa ce idan mutum ya karɓi cin hanci to yana tabbatar da ƙarya ba sai ya gani ba kun ga su ba 'yan maka ba ne ba su tattauna da waɗannan mutane akan abin da aka zarge su ba ƙa'ida ta addini iza za a hasma ne fala ta gabi bai hatta ta sama amin al'akar idan mutane biyu suna husuma to kada dan ɗayan ya zo ya tsara zance kawai ka ce to shi na kai ne mai gaskiya shi ma wancan sai kaji ta bakinsa to su tun da sun ci sun gyatse ba su bukatan wata magana daga su wa'ancan saboda haka kenan abin da wa'annan suka faɗa gaskiya ne sun suka ce sadaku ayyuhal malik sun yi gaskiya ranka ya dade qawmuhum a'la bihim aynan manyan su mutanen sun fi su hangen nesa wa alamu bima abu alaihim kuma su ne mafi sani dangane da abin da suka aibanta a kansu fa'aslimhum ilaihima kawai ka bada su zuwa gare su fali yaruddahum su mayar da su ila biladihim zuwa garinsu, su wa qaumihim su mayar da su zuwa ga mutanensu. ƙalat take cewa fa ghadiban najashiyyu sarki jashi sai ya fusata wannan sun makala fa yau ta takrari ne فغضب النجاشي ثم قال sarki na jashi sai ya fusata sannan sai ya ce la haimullah ya ce a wallahi ba zai yiwu ba can ƙasa kunga suka fassara kewa ma'ana la wallah a wallahi ina rantsuwa da Allah ba zai yiwu ba ilan la uslimuhum ilaihima kenan ba zai taɓa yiwuwa na mika su zuwa gare su ba wala ukadu qauman jawaro ne ba zan taɓa musguna wa mutanen da suka zo suka yi makotaka da ni ba wa nazalu biladi kuma suka sauka gari na waqtaruni alaman siwaya kuma suka zaɓe ni akan wani na hatta ad'uwahum hatta na kiraye su fa as'alahum na tambaye su ma za ya kulu hadha ni fi amrihim abinda wayannan suke fada a cikin sha'anin su kun ga wannan shine tsagurin adalci fa in kanu kama ya kula ne in su wannan bakin sun kasance kaman yanda yan aiken nan su biyu suka fada aslamtuhum ilayhi ma shikenan sai na bayar da su zuwa gare su waradattuhum ila qaumihim sai na mai da su zuwa ga mutanensu wa in kanu ala ghairi zalik in ku sun kasance ba akan wannan abin da aka faɗa ba mana'atuhum huma to zan hana su daga wa'ancan bakin ma'ana ba zan ba da su ba wa asantu diwarahum kuma zan ci gaba da kyautata makotakar su ma jawaruni muddin da sun yi makotaka da ni to kun ga kamar yadda malamai suke faɗa adalci shine sunadarin cin nasara a cikin mulki ko da musulunci ko ba musulunci idan shugaba ya zamo adali to zai ci gajiyar wannan mulki nasa a duniya zai samu kwanciyar hankali zai samu daraja da kwarjini amma komai musulunci idan ya zamo ba gaskiya akwai zalunci to fa za a yi faduwar bakar kuma za a faɗi ba nauyi kuma karshe ba zai kyau ba to sai sai hiwarun baina Ja'far wan jashi, to ga tattaunawa tsakanin sayyidina Ja'far dan Abu Talib da kuma sarki na Najashi qalat ummu Salama nana ummu Salama Allah ƙara mata yadda sai ta faɗa ta ce, sun arsala ila ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sannan sai shi sarki na jashi ya aika zuwa ga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya aika zuwa gare su fada'ahum sai ya kiraye su falamma ja'ahum rasul rasuluhu yayin da ɗan saƙon sarki da gashi ya zo wa sahabbai ijtama'u sai suka taru sun makala ba'adhum li sai sashen su ce wa sashi ma taquluna lirrajuli ita itumuhu me za ku ma wannan mutum idan kuka je masa yanzu dai ga shi ya aiko mu je wannan yana nuna mana su musulmi masu hankali ne masu kyakkyawan tunani ne da kawai suka tashi fi suka tafi to karshe sai su je su rude gaban sarki su mai shirme to amma sai da suka zauna suka natsu suka yi shawara me za mu ce ma wannan mutum idan mun je kalu sai suka faɗa wa juna suka ce na kulu, wallahi ma alimna nan an ce ma na kuskure ne ma alimna ne suka ce na kulu, wallahi ma alimna wallahi mu abinda za mu faɗa masa shine abinda muka sani ba daɗi ba rage abinda muka sani shi za mu faɗa wa ma amarna bihi nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam kuma za mu faɗa masa abinda annabin mu tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya umarce mu ka'inun fi zalika ma huwa ka'in duk abinda zai faru akan haka sai dai ya faru wannan yana nuna cewa idan ka tashi gaskiyarka to insha Allah ta'ala ko ka shiga a cikin rintsi Allah zai fitar da kai lafiya kai dai kai gaskiya shi mai gaskiya idan ya fade ta baya tunanin to nan yanzu kuma ya zan in tattoshe sauran kofofi suke sai wai man kana kaduban fadaikun zakuran in ka zamo makareci to kuma ka zamo mai tuna abin da ya wuce domin ka iya tunkawa yanzu an jima ka warware to ka dinka tuna mai ka faɗa in ka zama makareci amma in ka zamo mai gaskiya ba ka shakka duk inda ka je a ce ka maimaita abin da ka faɗa jiya abin da ka faɗa jiya shi za ka faɗa yau shi za ka faɗa bana shi za ka faɗa baɗi shi za ka faɗa iya rayuwarka allahumma sai dai idan aiki ne abu ne na ilimi in ka samu wani ilimi da ya zamo ya fi wannan inganci ya zama ainihin ka faɗi akasin abin da ka tafi a kansa wannan kuma ba ce baya bane haka magabata suke zaga imamu shafi'i imamu malik ila sun yi fatawa bayan shekaru su canza domin sun samu wani ilimi da suka fi gamsuwa da shi sama da na baya amma abin da ya riga ya faru kawai ka faɗi tsuran gaskiyar abin da ya faru in ya kuma ka dogara ga Allah ma ja'uhu yayin da suka zo masa wa kadda an najashi yu asaqi fatahu alhali sarki najashi ya kirayi malamansa ma'ana wanda suke malamansa kamar fada-fada kenan fadasharu masahifahum sai suka buɗe takaddunsu na linjiloli haulahu daura da shi wannan shi ke nuna mana irin matsayi na malaman musulunci Tun malaman musulunci idan za a tattaunawa ta addini in dai ba wani ba ne ake jin zai yi musu wani abu to ba bukatar sai ya dauke wani littafi domin hujja ce aya kaza ta ce kaza dama an haddace ta hadisi kaza ya ce kaza ko ba a haddace mata ne ba an haddace ma'anarsa to amma sauran addinai za ka samu hatta wanda yake malamin cikin abin bai haddace ba ƙarshe hatta ma'anar ma ta ƙararra wani ba zai iya sani ba yanzu wallahi akwai kiristoci da yawa suna dakon bible a ba san abin da ke cikinsa ba akwai ɗaya daga cikin ɗalibai na da yake gamin suka yi da'in da shi da wani kirista a kan cewa mutum ya auri wanda yake yar kanwar mahaifiyarsa ko kuma a ce da wane da wane wato auren ɗanwa da yar ƙani sai ta aiso a bible wannan bai halatta ba yake gami yace wallahi bai kanta bible din ba sai ce ƙarya ne a bible ba a faɗi haka ba yace akwai yace zai ka ɗauko ana dubawa kuwa sai aka kada mai bible din ita kaga kashi ne ma kake tai abin da shi ba ka fahimce shi ba yace shi abin da ya amfani da shi duk wani auren rake da musulunci ya tabbatar da wahala a samu aka sai a cikin bible ta saboda haka musulunci kuma bai kore aure tsakanin wa da yar kani ba ko abin da ya kama da haka to saboda haka kun ga su sai da kowa ya wada kwan sa shi ko sai na jafar ko takarda babu a hannunsa abin da zai fada sa'alahum faqal sai ya tambaye su yace ma hadha ad-din alladhi faraqtum fihi qaumakum wani addini ne wannan wanda kuka saba kuka rabu da mutanen ku a cikin sha'aninsa? Walamta da tadkhulu fi dini kuma ku ba ku shiga cikin addini na ba wala fi dini ahadin min hadhihi al-umam ba ku shiga a cikin addinin kowa daga cikin wannan al'ummatai ba قالت نانا أم سلمة الله قال متى يداتي تتشي فكان الذي كلمه جعفر ابن أبي طالب وان دي مقرأ دشي شين جعفر بن أبو طالب فقال له سيتي دشي أيها الملك يتولان سيدة دي ياكي وانا بطلاكي وانا ينونا تيبا علي في بني mai mulki ko da ba musulmi bane ba ka kambama wannan matsayin naka ka faɗa masa matsayinsa kar ka zo ka kama sunansa kawai ce ya kai da zai ce ayyuhan na jashiyu ba sai ce ayyuhan malik domin shi ba sarki zai so lalle ka tara masa kasan nan wadda dama dai an riga an tara masa to zai ji daɗi ya san cewa kai mutumin kwarai ne amma tun daga fara magana da shi ya ji ka fara baje shi to kai ma sai baje ka to saboda ka sai ayyuhal malik ya kai wannan babban mai mulki kunna kauman ahal jahiliyatin mun kasance waɗansu mutane ne wanda suke ma'abota zama irin na cikin duhu dindin zaman jahiliya na abudul asnama muna bautar gumaka wani akulul maita kuma muna cin mushe wani atil fawahish muna zai kewa alfasha wani ƙasawar arham muna yanke zumunci wani sifin jiwar muna muna na makotaka ya kullu qawiyyu min ad-da'if mai ƙarfi yana ci daga wajen rarrauna fa kunna ala zalik muka kasance a bisa irin wannan hali hatta ba asallahu ilaina rasulan har Allah subhanahu wata'ala ya kuma da wani manzo minna wanda yake kuma ɗan cikin mu ne na nasabahu mun san na sa shi waye ɗan waye jikan waye su waye duka danginsa. wa kuma mun san gaskiyarsa. wa amanata kuma mun san amanarsa. wa afafahu mun san kamewarsa. kun ga wannan ashe ya nuna mana in dai kai malamin addini ne ka zamo da'iya to yi kokari kai ma ka so makamewa kar ka zamo da'iya in ya ci shi baya biya kar ka zamo da'iya makaryaci kar ka zamo da'iya mai saba alƙawari kar ka zamo da'iya wal iyaz billahi manemin mata ko abin da kama da haka domin zaka rushe kanka kai da kanka ya kamata gwargwadon hali an sani kai ba masumi bane amma dai ya zamo kana kaffa kaffa in ma wani abu ya faru Allah kiyaye ya zamo tsautsayi ne kuma za a iya baka uzuri amma a ce kai da'iya ne mace amana kai da'iya ne makaryaci wa ma aksarahum wallahi irin waɗannan bai ya kai tuli-tulin su Allah ya shirya saboda haka sai ya zana waɗannan sifofi na nagarta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fad'ana ila Allah sai ya kiraye mu zuwa ga Allah linwahidahu domin mu kadaita shi da bauta wa na abu da hu bautata masa wa na kalla a kunna na abu domin mu tube abinda muka kasance muna bautata mawa hannu wa aba'una mu da ubanninmu min dunihi wanda suke koma da bayan Allah min al-hijara na daga duwatsu wal awsan da kuma gumaka wa na bi sidqil hadis sai ya umarce mu da gaskiyar zance wa da'il amana da kuma ainihin riƙe amana wasu rahim da sadar da zumunci wa husnul jiwar da kyakkyawan makotaka wal kaffi anil maharim da kuma kamewa daga dukkan abubuwa na haram waddima da kuma kamewa daga barin zubar da jina ne wani hana alfawahish kuma ya hana mu alfasha wa ƙaunin zuur da faɗin magana ta ƙarya wa akali marar yatim da cin dukiyar maraya wa ƙarfin musanad da kuma yarfe ga katangaggiyar mata wa amarana an na abu da Allah ya umarce mu baututa mu Allah wahdahu shi kadai la nushriku bihi shay'a kada mu hada komai da shi a cikin bauta wa amarna bis sala ya umarce mu da sallah waz zaka ya umarce mu da bada zaka was siyam da ainifin um-, umarni mai azumi kara take cewa fa'addada alaihi umurar islam sai ya lissafa musu al'amuran musulunci kun ga wannan shi ne hankali ta fuskan tattaunawa da a ce kawai afar da za su ce kawai ranka da ƙarya yake mana to kaga ba lalle ba ne sarki da jashi ya gaskata shi to amma sai ya fara shimfiɗau masa memane addinin nasu shi daga cikin ta'alimin islam babu wani abu wanda fidira za ta kyamata a cikin musulunci in dai kaga wani ya kyamaci wani abu a musulunci to fitarsa ta lalace yanzu dan Allah wani abuwa da aka zana wa zai dina yana kyamar wani abu ko da baya addini ko mutum yana kafirci zai so a rike amanarsa zai so a yi masa gaskiya zai so a yi kaza kuma wallahi mutum ko mazinaci ne bai so a yi da yarsa ko matarsa ko kanwarsa mutum ko barawo ne baya so a saci dukiyarsa kenan duk lalacewar mutum kuma ba zai so ya ga ɗansa ya lalace ba zai kuma mutane da suna munanan abubuwa ta wasu da yayan su yi Allah ke yanzu da za ta an jarrabi wani mutum da shan sigari sai ya ga ɗansa ɗan shekara goma shi ma zo ya kunna tasa gaba gare shi karshe kauɗa masa mari zai yi ma'ana kar ka lalace da ni na lalace ya san ba abin kwarai ba ne to saboda haka shi yasa malamai suka ce duk wasu wasu tadodi na musulunci tunda Allah ya yi addinai ba a taɓa samun canji akan wannan ba ba addinin da yazo da halaccin kisan kai ba addinin da yazo da halaccin alfasha ko zalunci ko rashin adalci ba addinin da yazo da wannan sai ki tafasaddaqnahu sai muka gaskata shi wa amanna bihi muka imani da shi wattaba'nahu muka bi shi alama da bihi akan abin da yazo da shi fa abadana Allah wahda sai muka bautata ma Allah shi kadai falam nushrik bihi shay'an ba mu hada komai da shi ba wa harramna ma harrama alaina muka haramta abinda Allah ya haramta mana wa halalna ma ahallalana muka halarta abinda Allah ya halarta mana fa'ada alaina qaumuna sai mutanen mu suka tsallake iyaka akan mu fa'azzabuna suka azabtar da mu wa fatanuna an dinina suka fitine mu a cikin sha'anin addinin mu liyarudduna ila ibadatul awsan domin su mai da mu zuwa ga bautar gumaka min ibadatul la daga barin bautar Allah wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al khaba'ith kuma suka so mu koma mu halatta abinda muka zo mu muna halattawa daga cikin munanan abubuwa masu dauda falamma kaharuna yayin da suka rinjaye mu wa zalamuna suka zalunce mu wa shakku alaina suka takura mana wa halu bainana wa baina dinina suka sha makatai suka tsare tsakanin mu da addinin mu kharajna ila baladika sai muka fito zuwa garinka waqtarnaka muka zaɓe ka alaman siwaka akan duk wani wanda ba kai ba waragibna fi jiwarika kuma muka sa zuciya a cikin kyakkyawan makwataka da kai warajauna kuma muka sa zuciya muka kaunata Allah nuzlama indaka cewa ba za a zalunce mu a wajen ka ba ayyuhal malik ran kai dade haba wane mutum ai an riga an gama kuma ai an riga an gama kun ga su da yake kauyawa ne su wa'ancan da suka zo sai suka yi ƙarya su kuma wa'annan suka yi gaskiya karar take cewa fa kala da wani sai sarki najashi ce hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi min shay shin tattare da kai akwai wani abu wanda shi wannan annabin ya zo da shi daga Allah kana da wani abu da ka haddace fa lahu ja'far na'am ja'far yace tabbas فقال له na jashi سلك sai sarki na jashi ce faƙara'ahu alayya to karanta min inji faƙara alayhi sadaran minka ya ayyin sad sai farkon wannan sura malamai suke cewa ya dinga karanta masa har ya je ya shiga ainihin ya gama kisan maryam fa baka sai yayi kuka ita ce fa baka wallahi an najashi ta ce wallahi sai jashi ya yi kuka hatta aka bala lihiyatahu har ya jika geman yasa wabakat a fatuhu kuma su ma malamansa fada-fadan suka yi kuka hata aka zalo masahifahun har suka jika takaddunsu na linjina, shi na sami umatala alaihim yayin da suka ji abin da ya karanta gare su to kenan kai a matsayin ɗalibin ilimi bai kamata ka zamo zero ba ya kamata a akalla ayoyi na hujja ya zama ka haddace su da za a bukaci hujjar ya zama ka kawo a akalla ayoyi da suke magana a kan ƙaƙida da kuma abubuwa wanda suke ainihin na addini abubuwa na kusa-kusa ya kamata ka haddace su ba a zo a tambayi ka baka ce to ai in akwai musafa a kawo kuma kama kasa buɗo wata tura ce wannan sai baya abinda ake so musulmi karanci da an ambaci aya ka ji cewa eh wannan ayar rabin ƙur'ani ne na sama kuma rabin saman ma goma farko goma farko ɗin ma a cikin izo biyar ɗin farko kuma a waje kaza haka ake so dan ba ta aya akalla zaka san cewa a cikin sura kaza ce, amma abun kunya ne a wajen na musulmi a ce ka zo ba za ka ga aya ba ka iya gano ta don Allah sai ɗanka ko ƙaramin ƙanin kai je makaranta ya zo maka da wani wata aya malam baba an ce wannan abin nan mu buɗo inda take ga ƙur'ani a buɗo mun kaga karshe kuma shi ke nan sai ka rufe shi da fada shi kai sa kare ne duk zo makarantar da kake ba baka san abin da kake ba to saboda haka dai gaskiya ya kamata mu yi kwazo ayoyin qur'anin nan yanzu mafi yawa muna yawan takara muna yawan karanta qur'ani har mu iya gane cewa lalle aya kaza a cikin hizbi kaza take a cikin sura kaza to lokacin da ya karanta masa kuma ainihin da jashi ya kuka wani suke tare da shi su ma suka yi kuka yayin da suka ji abin da aka karanta to sai sarki na jashi ya ce inna haza wallabi da abihi musa wallahi wannan abin da ka karanta da abin da musa ya zo da shi la ya min mishkatin wahidin ta windo ɗaya ta taga ɗaya suka fito in tsanika yace ku tafi fa wallahi la uslimuhum ilaikum wallahi ba zan ba da su zuwa gare ku ba abadan har abada wala ukadu kun ba zan taɓa musgunawa ba kun ga anan sai ce wallazi ja bihi musa bai sai isa ba ta tace wa shi kirista saboda ita linjila ta zo domin takmila ga abin da attaura ta zo da shi ma'ana ita attaura ita ce asali linjila kamar reshe ne shi yasa annabi isa da yazo yace wani ubayyana lakum ba'd allazi hurrima alaikum domin ya zama na bayyana muku wani abu daga cikin abin da aka haramta muku ma'ana mafi yawan shari'ar wanda Musa alaihi salam zo da ita ce annabi isa alaihi salam sai da ya dora kawai to sai ce as'ilatun lil muraja'a ɗan tambayoyi don muraja'a ce, kam adadu man hajara minal musulmin nawa ne adadin wanda suka yi ƙaura daga cin musulmi hafi hilmarra a wannan karan irin habasha ya zuwa habasha ma za fakkar ƙorashin menene ƙwarishawa suka yi tunani a kansa liyaratul musulmi na ila makka domin su mayar da musulmai zuwa makka na uku uzkur a sama amman mamba a fathum ƙwarishun ambaci sunayen waɗanda ƙwarishawa suka aika irin najashi zuwa ga sarki najashi liyaratul musulmi domin dawo da musulmi sai ce manil mutahaddith bismil muslimin Wanene ne yi magana da yawun da yawun musulmi amma man najashi gaba ga sarki najashi sai udkur ba'd ma tahfazuhu min kalami to ambaci wani abu da ka haddace daga zancensa na shida yace hal najah hadha alwafdu shin wannan tawagar sun ci nasara sai na najashi a wajen gamsar da sarki jashi da taslimin musulmi domin ya mika musu musulmi to wannan dai dai ya riga ya gabata sai yace muhawalatun ukhra yunkuri karo na biyu ati bainal na wan najashi domin bata tsakanin sarki najashi da muhajirai ma'ana waɗancan yan aike nan sun ga hakan su bai cimma ruwa ba to sai suka koma suka sake tunani yanzu me ya kamata mu yi wanda sarki zai saurare bukata ta biya to suka je suka tattauna shine ga abin da zai biyo qalat ummu salama na na umu salama Allah ya kara mata yadda ta ce falan ma yayin da suka fito su amr bin as da abdullahi bin abi rabi'a yayin da suka fito min indihi daga wajen sarki najashi kala amr bin as sai amr dan as yace wallahi ce ina rantsuwa da Allah la unabbi annahum gadan aibahum indahum yace wallahi sai na ba su labarin aibinsu a wajensu ma'ana in Allah ya kai mu sai na koma gun sarki in faɗi aibun waɗannan mutanen a wajen su. sun ma'astasil bihi khadara ahum kuma ya zama na tumɓuke su da shi khadara mu'annas ne na al'akhdar idan ka ji balarabi ya ce astasilu khadara ahum wato kamar yadda bahaushe yake cewa in tone shi ta ƙasa in tumfuke shi domin al'adar abu wanda yake kore kamar dai shuka ce maimakon ka sare ta sai ka zo ka kama ta ka gaggabe ta ka cire har sayun ka jefar ka gama da ita to shine wato istisal wato in gaggabe su gaba ke da in tone su ta kasa qalat tafi fa qala lahu abdullahi bin abi rabi'a sai abdullahi dan abu rabi'a tace wa kana atqar rajulain fina kuma shine mafi tsoron allan waɗannan mutane biyu a cikin sha'aninmu ma'ana duk da cewa su kafirai ne wanda aka turo a lokacin to amma shi abdullahi bin abi rabi'a ya fi ɗan sassauci da ɗan jin tsoron allah kuma kun gani ima allah su dinnan kuma duk manya-manyan sahabbai ne shi yasa al'ibratu bil khawatim kullu abin da ake la'akari da shi shine da me aka cika kun ga su ne aka tura su je su wannan karerai kuma suka zama gwara za a musulunci to sai cewa sai ce da shi la taf'al a kada kai wannan abun kada kai abinda zai zamo mai muni tunda mun taga wannan ba a tsara ba kyale fa inna lahum arhaman yace ai suna da zumunci tsakanin mu da su wa in kanu qad khalifuna duk da ko sun saba mana ma'ana duk da mun saba a wajen fahimta addinin mu daban nasu daban to amma aidinin mu dai duk yan uwan juna muke kala sai amr yace wallahi la ukhbirannahu yace wallahi sai na bashi labari annahum yaz'umuna su suna riya cewa anna isa ibn maryam abdun sai suke ba ai annabi isa ma bawa ne ba Allah bane ma'ana da sun yi amfani da makami mai tun gajeren zango to yanzu za su yi amfani da makami na ƙare dangi wanda daga shi dama ƙurin kotu, kuma dama daga tun dabarar yaƙi dama kada ka fara da babban makami fara da ƙarami domin in ka fara da babba baka ci nasara ba to kanka aka hu amma idan ka fara da ƙarami kaga baka ci nasara ba to ɗayan biyu ko ka aika babban ko kuma ka fita a guje in kaga za a kai ma hari shi kenan sai ka amfani da wancan ɗayan to saboda haka dai sai yake cewa ga abin da zai faɗa kala take cewa sun magada alaihi lagat saboda haka sai yayi sammako zuwa ga sarki a wani shekare faɗaɗa lahu sai ta ayyuhal malik ya kai wannan basarake innahum na fi isa ibn maryama qawlan aziman ai su in ma baka sani ba ai dama mun dan rufa ne to suna faɗan babban magana akan isa ɗan maryam arsil ilaihim ai ka zuwa gare su fas'alhum amma ya ƙulu na fihi ka tambaye su me suke faɗa cikin sha'aninsa sa take ta fa'arsala ilaihim ya tsalhum an sai ya aika zuwa gare su yana tambaye su a cikin sha'anin annabi isa ƙarar tikita wa walam na bina mislu to ba mu taɓa ganin bala'i da ya kai wannan ba eh duk abubuwan bayan masu ɗan sauƙi-sauƙi ne amma wannan shi fi zamowa matsala saboda sun san aƙidan kiristanci isa allah ne su kuma aƙidan musulunci annabi isa bawan allah ne to kenan idan na ja shi da ya ɗan sassauta to yanzu kuma sai aka zo aka ce abin bautar sama bawa ne to nan fa ba zai iya jurewa ba shi da rikita ta wallahi yanzu zunubi na mithlu ba wani bala'i da ya taɓa sauka akan mu irin wannan fajita ma alqawmu sai mutane da suka sake tara su sahabbai fa qala ba'dhu min ba'd sai sace sashe suka ce wa sashe ma za ta quluna fi isa idza sa'alakum anhu me ya kamata ku faɗa a cikin sha'anin isa idan ya tambaye ku dangane da shi kalu sai suka ce na ƙulu wallahi fihi ma ƙarin Allah suka ce wallahi mu abinda Allah ya faɗa a cikin sha'aninsa shi za mu faɗa wa ma da'a bihi nabiyuna kuma duk abinda annabi mai zo da shi a cikin sha'anin isa shi za mu faɗa ka'inan fi zalika ma huwa ka'in duk abin da zai faru akan wannan sai dai ya faru Allahu akbar da Kano alaihi to yayin da suka shiga wajen sarki da jashi ƙara lahum sai yace da su mata taquluna fi isa ibn maryam me kuke faɗa a cikin sha'anin isa ɗan maryam faqala lahu jafar bin abi talib sai jafar ɗan abu talib yace na fihi alladhi ja'a bihi nabiyuna muna fada a cikin sha'aninsa abinda mu ya faɗa ma'ana ba mu muka kirkira ba ba mu ba ne annabinmu ne ya fada mu muka fada huwa abdullahi wa rasulu shi bawan Allah ne kuma manzan Allah ne wa ruhuhu kuma rai ne wanda Allah ya samar wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalma ce ta Allah wanda Allah subhanahu wataala ya aika zuwa ga na maryam al-azra wadda take budurwa albatul mai yankewa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ko sha'awar aure ba ta yi ita ce albatul wata battal ilayhi tabtila to kun ga ita gaskiya idan ka faɗe ta za samu nutsuwa Allah ya kiyaye da za su faɗi wani abu akasin wannan sai reshe ya juye da mujiya to sai sun zargi kansu ina ma gaskiyar muka faɗa to amma sai suka faɗi gaskiyar tashin farko kuma da yake zukata na Allah ne to Allah sai ya nuna masu allantakar taka na daraban ya yadahu il arzi. sarki na jashi sai ya doka hannunsa a ƙasa ma'ana ya miƙa hannunsa ƙasa fa akhadha minha udan sai ya ɗauko wani ɗan tsinke sun makala sai ya ce ma a da'i sabbin maryam ma ƙulta hazal ya ce wallahi abinda ka faɗa bai tsallake abinda isa ya faɗa ba ko da kamar ɗaltsinken nan isan kansa abinda ya faɗa ke nan daidai da wannan fatanakarat batarikatuhu haulahu sai waɗannan fada-fada ga baki ɗayan su duk sai suka yi wani gundi wanda suke daura da shi hina kala ma kal. yayin da ya faɗa abin da ya faɗa faqala sai yace wa inna khaltum wallahi yace wallahi duk gunjin da za ku yi haka abin yake sai ta izhabu yace masabai ku tafi fa antum suyumun bi ardi ku amintattu ne a kasata sai ta wasiyum al aminun suyum sune amintattu man sabbakum ghurim Sun man sabbakum ghurim sun man sabbakum ghurim duk wanda ya zage ku tara za a yi masa ma'ana ba ma duka ba zage ku kawai idan mutum ya sai an masa tara kira idan mutum ya da ke kuma ya kulle shi to kuma sarki ya fada ai cikin ta riga ta zauna to wannan shi yake nuna mana cewa ashe ita gaskiya sai Allah ya so mutum ya tsaya a kanta yanzu dai malamai ne aka kira ga su kuma ga lindira a hannunsu kuma sun san a cikin linjira annabi isa bai taba dawon an allantaka ba to amma saboda abin da ya tsatsa a cikin zukatansu annabi isa allah ne da aka faɗi wannan wai kuma shi yasa ainihin suke gurnani suke ganin wannan abu ya ma za a faɗi haka shi yasa kada ka taba zaton abubuwa da ake faɗa na daidai abubuwa na sunna ba na bid'a ba wai malamai ba su ne wallahi sun sani abun mamaki ko wani abu da taɓa faruwa can baya kun sa akwai littafin shek abdulkadir alguniya da da tariqil haq littafin abdulkadir ya rubuta da hannunsa akwai inda ya zo yana bayanin in Allah shi abdulkadir ya rubuta sai ke cewa Allah subhanahu Ta'ala yana saman samai bakwai ya daidaita akan al'arshinsa ba kaman yadda ash'ariyawa suke fara ba to ɗaya daga cikin ɗalibanmu abokanmu sai ya ɗauki wannan littafin sai dai gun wani malaminsa sufi ya ce aka da ni wannan wurin ne ban fahimta ba shi sa nake so a karanta da ya duba ya duba ya duba kuma wallahi shi ma buzu gari shi na karanta da tulin ɗalibai da ya kanta sai ce to gaskiya ka bari sai na je gun malam ne ba larabci ne fa wanda dan sakandare ya sani wannan abin da na karanta shi ne ba wani ku da ba zai fassara wannan ba sai dai shi ma sai je gun malam aka kwan biyu shi wannan abokin na mai tambaye shi ina littafin akar makallawo sai ce shi ma malam ya ce sai ya je binne dan Allah ka duba wannan tashin hankali kauce ma gaskiya dai kawo wannan tashin tashin nan saboda misali su an dasa masa wani abu aka cin wannan to kaga dole ne in abin ya zo daidai kuma sai an san wata kwana za a yi to shi sanya ba karamar ni'ima ba ce ta Allah Allah ya fahimtar da kai gaskiya kuma ka tsaya a kanta Allah ya ga malam bakar gumi ake cewa malam wani me yasa malamai da yawa ba su iya faɗar gaskiya yace eh gaskiya ba ta faɗuwa in ka tsaya kan ƙarya yace in ka tsaya kan ƙarya da ka faɗi gaskiya sai ta roshi ku faɗi tare sai ka tsaya kan gaskiyarsa na gaske take faduwa a ah, yaushe mutum yana bid'a yazo ya ce zai tabbatar da suna da baki ba zai yiwu ba sai ka tsaya kai ma sannan ka iya fadarta wallahi da yawa za ka ga hadisai ko ayoyi da suke tabbatar da addinin sahabbai amma idan mutum yanzu sai dan yi talai talai kawai sai ya wuce ba za su fassaro yadda ya kamata ba dan in ya fassara sosai to shi ya rushe kansa shi da kansa to shi sai ainihin wa'anta suke inkari to sai sai take ce sai yace shi sarkin najashi fama uhibbu anna li dabaran zahaban yace wallahi bazan so a ce ina da wani babban dutse na zinari ba wa anni azaitu rajulan minkum ya zama na cutar da wani mutum daga cikin ku ma'ana ya zama an bani dalar da goran dutse na zinari a ce na cutar da ku to bazan zabi wannan ba gara sai zaman su ni kuma ya zama ban cutar da ku ba sai ce wa dabaru bin lisan habasha al-jabal idan ka a dabaru da yaren habashanci shine dutse sai ce ruddu alaihim hadayahum ruddu huma kuma yar musu da kyaututtukan su fala hadata lana fiha ba mu da bukatan wannan kyaututtuka nasu Falaha hadata lana biha ma'ana ba mu da bukata dangane da wannan kyauta fa wallah yace ina rantsuwa da Allah ma akhadha Allahu minni rishwa Allah bai rikicin hanci a wajena ba hina radda alayya mulki yayin da ya dawo mun da mulki na fa akhudhu tafihi fihi ballantana ni ya zama na karbi rashawa a cikin sha'anin Allah wa ma ata'a safiya, kuma Allah bai yi wa mutane biyayya ba a cikin sha'ani na fa a hunfihi ballantana ni nabi mutane a cikin sha'anin Allah wato wannan magana abin da yake nufi malaman tsira suka ce shi sarki da jashi shi ne ɗa ƙwaya ɗaya tilo a wajen babansa to akwai ɗan uwan babansa ma'ana baffan da jashi kenan shi yana da 'ya'ya maza goma sha biyu to sai mutanen habashin suka tattauna suka ce to yanzu ga shi baban najashi shi ne sarki idan ya mutu aka ba jashi sarautar to shi ma in ya mutu fa shi ne ɗaɗaya tilo suka ce to mafita kawai su kashe baban da gashi din idan suka kashe shi sai shi watan babbanin da gashi ma 'ya'ya maza goma sha biyu ya karbi gadon sarauta suka ce to kaga sarauta ba za ta yanke ba tun da 'ya'yansa ga sanar rutu suka yanke wannan shawara sai suka zo suka kashe baban da gashi sai suka ɗora babban na gashi to shi kuma na gashi sai ya ci gaba da zama da wannan babba nasa to mutum ne mai kwakwalwa mutum ne wanda ke haziki sai ya ci gaba da taimakonsa wajen gudanar da mulki to har sai ya zama ma kawai shi sarkin hoto ne shi ne dashi ɗina shi ne ƙwararre duk abin da wancan ba zai yi sai ya nemi shawararsa to ya suka sake shawara suka ce to kun gafa mutumin nan ya samu muka kashe babansa to yanzu kuma akwai alamar cewa sarki fa ta kare sai ya sake bashi mulki nan domin duk abin da zai da shawarar sai yake ina mafita suka ce to a je a ce ma sarki shi ma ya kashe shi sai suka yi suka san bafan jashi, suka ce to ranka ya dade ka san dai abin da ya faru akan baban wani to abin da muke baka shawara shi ma ka kashe shi sai ce a a ba zai yi wa a kashe babansa jiya shi kuma yi wa a kashe shi ba suka ce to in haka ne mu kawai abin da muke gani a kore shi daga garin sai sai to ya yadda sai suka kama shi yana dan matashinsa sai suka sayar ma wani mutum matashi suka sayar masa shi dirhami 600 to shi sai ya tafi da shi shi wannan bafarin najashi bayan an tafi da na najashi sai irin gajimarai na bazara ya fito to suna cikin tsananin zafin rana duk jeji ya bushe to sai ya fito a yi roƙon ruwa ƙarƙashin wannan gajimare to kawai sai aka kwantsama wata tsawa sai ta kashe sarki to sai suka ce to tunda yana da ya'ya ba matsala a je a duba cikin ya'yan sagawa za a nada to duk sai suka ga duk ya'yan gabaki ɗaya wawaye ne ba wanda zai gudanar da mulki sai suka ce to gaskiya mafita dai abin mutumin nan da aka saida wa yaron nan aje a dawo da shi don ba wanda zai iya gudanar da mulkin kasar nan sai shi to sai suka bi wannan mutum yayi nisa suka je da jirgin ruwa sai suka kwato na jashi suka zo suka nada mashi sarautar babansa to da suka nada masa wannan sarauta shi wancan mutum ko ga ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarko sai sake dawowa zo ce to tun da kun kwace danku ku ba ni kuɗi na ba kira ba abin da zai ci gawayi suka ce ba maganan kuɗi sai dai ya haƙure ce to wala zai je faɗa ma sarki suka ce gashi nan ga ka je ka faɗa masa sai ya zo gun sarki na jashi ya ce ranka ya daɗe ni ne na sai bawa dirhami ɗari shida kuma sai wanda suka sayar min suka zo kwace bawa kuma ba su dawo min da kuɗi na ba sarki na jashi sai sa aka kiraye su sai ce ta wannan bawan Allah ko dai ku mayar masa da kuɗinsa ko kuma wannan bawan da aka sayar masa ya ɗora hannunsa akan mai gidan su yi tafiyarsu ta su kuma sun san ba wanda zai gudanar da mulki sai sarki da shi sai suka ce to shikenan ba komai za a bashi kudin sa kun ga tun anan ya nuna tsagwaran adalci da sanin ya kamata to shine yake cewa shi Allah bai karbi cin hanci a wajen sa bayan da ya dawo masa da wannan mulki kuma Allah bai wa mutanen sa da'a ba a cikin sha'anin sa dan da Allah ya yi masa da'a da kaga shi kenan Allah sai biya bukatun su a kashe sarki da gashi a kashe kamar da kashe babansa to sai zama Allah ya tsirar da shi kuma ya bashi mulki to shine abin da yake nufi a wannan gabar amin kalat takisa fa kharaja min indihi sai su Amr bin al-As suka fito daga wajen sarki Najashi maqabuhina suna ababen nesantawa marasa cin nasara mardudan alaihi ma ma ja'a bihi suna masu abin mayarwa gare su abin da suka zo da shi wa inda hu sai muka zauna a wajen sa bi khairi darin wato a wajen gida na alkhairi ma khairi jarin tare da ainihin mafi alkhairin makoci sai yace islamun najashiyyu a islamun najashiyyi wato musuluntan na gashi sai ce aslaman najashi yu na gashi ya musulunta wa saddaka bi nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaskata manzanci da annabta ta manzo tsira da aminta Allah su tabbata gare shi wa in kana qad akhfa imanahu an qaumi duk da cewa ya koyi ban gaskiyarsa daga barin mutanensa lima alimahu fihim saboda abin da ya sani tattare da su min sabati na tabbata albasil akan ƙarya wa hirsihim al-dalal da kuma kwadayin akan bata wa jumudihim al-aqaid al-munharifa da kuma daskare wasu akan karkatacciyar aqida wa in sadamatil aqal wan wa duk da ta ci karo da hankali da kuma nafsi fa ana abi hurairah radiyallahu an an karbo hadisi daga sayyidina abu hurairah Allah kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi na annajashiya ya sanar da mutuwan najashi fil yawmin ladhi mata fihi a wunin da najashin ya mutu a cikin sa wa kharaja ila musalla ya fito da sahabbai a zuwa fili fasaffa bihim sai ya jera su wa kabbar alaihi ta kabiratin yayi masa kabarbari guda hudu وعن جابر رضي الله عنه أنكم مكربوا حديث لقصيدنا جابر الله إلى شيء قال يكي سوى قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله تعالى دا amincin Allah su gata bata gare shi yace shi na matan najashi yayin da sarki najashi ya rasu sai yace mata al yawma rajulun salihun wani mutum na ƙwarai ya mutu a yau faqumu fasallu ku tashi ku yi sallah ga dan uwanku as-sama wato shine sunan sa mun da jashi lakabin salauta ne radiyallahu anhu wa arda Allah ya yarda da shi ya yarda da shi wa kanta wafatuhu rahimahullah kuma Allah ya ji kansa lasosa ta kasance sanata 90 inda al-aksar shekara ta tara bayan hijira a wajen mafi yawan malamai wa qila sanata 80 wata shekara wata magana aka ce shekara ta takwas qabla fathi makkah kafin bude makka to ina ganin wannan durusun wa ibar suna da yawa ba za mu iya kammala su kuma lokaci ya dai riga yayi sai mu dakata a nan insha Allah ta'ala Allah kai kan rana ita mu daura abinda muke daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda mu kuskure muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi wannan roƙon addu'a ne ke cewa yana fatan yan uwa <clears throat> su taimaka masa da addu'a domin yana cikin wani hali na damuwa da bakin ciki da tsanani da fargaba a cikin sha'anin Harkar kasuwanci abin takarda take nunawa inda suke ana cewa sun yawa kuma koyaushe a iya korarsa daga wannan wuri kuma ba tabbacin inda zai je to insha Allah ina fata in wasu taimaka maka da addu'a kuma ina baka shawara ka ci gaba da addu'a ka yawaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin kun ga annabi Yunus alaihi salam lokacin da ya fada a cikin damuwa ya yi wannan addu'a Allah yake cewa lahuwa lahu wa na min al sai cewa zalika nunjil mu'minin sai muka amsa masa muka tseratar da shi daga wannan bakin ciki kuma hakan nan muke tseratar da dukkan muminai to duk lokacin da zaka samu kanka a cikin damuwa da tashin hankali ka dinga yawaita la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al hazna idha shi'ta na tabbatar in ka ci gaba da yin wannan to Allah zai baka mafita don Allah sai amman yujibul muftar idza da'ahu shi lokacin da ka zama muftar malamai suka ce ba ma sharadin musulunci ko arne ne ya shiga cikin halin matsi don ga mutukan qurayshawa fa idza rakibu fil fulki da Allah mukhlisin lahu ad arna ne fa amma idan sun shiga sun ga jirgi yana tangal tangal za a kife sai ta kiran Allah Allah kuma sai ya tsayar da su wata kissa mai ban sha'awa wanda daga cikin magabata yake cewa yana haya da irin jakuna ko alfadari akwai irin wannan kafin shekaru sama da dubu da ya wuce in ka zo sai a dauke ka akan jaki a tsallakar da kai a kai ka wani gari ya ce sai wani mutum ya zo ya ce yana so na hayar da shi na fitar da shi jeji shi ke na ɗauke shi akan abun hawa na to sai yake cewa ga hanyar da za a bi sai na ce a'a ai ga hanyar da ya tafi kun sai ce a'a shi ya fi son abin wancan hanyar sai to sai na bi hanyar mun luluka a cikin jeji sai na su maganin gawawaki sai da dan fashi ne ita to kenan sai ya tsayar da ni ce kawai kashe kazan yi ce ne masa magiyar dole nan ya ce kashe kazan yi sai ce to da Allah kai mun alfarma na yi nafila raka a biyu fete to yi ya ce da na kabbara sallar ƙwar'anin gaba ɗaya sai kulle na saba sura da zan karanta ya ce kawai sai Allah ya zai min amman yi jibul mutsarra iza da ahu wa ya kashe su ya sai sai ta maimaita ta ya ce wallahi ina cikin yi ban gama ba kawai sai na hango wani a sukwane wani barde yana zuwa ya auna shi da kibiya ya cilla masa sai ta kafa kirjin su kawai sai faɗi ba rai Ya ce kawai da na sallame daga sallah sai na ce man ta sai ce ana rasulu man iza da idza Ya ce ni manzan wanda yake amsa addu'an wanda ya matsu ne a lokacin da ya roƙe shi to idan ka shiga halin takura gara ma kai kai addu'a da sauran mutane su ma su saura ba mutsarru ne bane kai ne mutsar din cewa za a taimaka to amma abin da kullum ya kamata in ka shiga takurar to ka je ka ce ma Allah ga kula haula wala quwwata illa billah da dukkan addu'o'i da suka zo na sunna insha Allah Allah zai baka mafita kuma har kullun kada ka dauka kai yanzu akwai harinka harinka shine kana tashe ka daga wurin to karka ga kuma gina abu an tashe ka sai addu'a bata ci ba dai wa bahaushe zai dauka wai shi abin nan da ya hara in bai yiwu mutu Allah bai karba ba na taba kai to maku wata kissan wani da ake fada mana wai matarsa tana da ciki Yana ta addu'a yana ta addu'a Allah ya bashi rago yana ta addu'a Allah ya bashi rago na ta di sai aka zo aka ce mata ta haihu sai tashi ya tsinke tarbin yace aikin banza ya watsar da shi ma'ana duk abin da ya ba abin nan yana cikin sauri sai wani ya ce ah wani da yake da sauri haka tun na mata ta ce aka ce ta haihu sai ce to ka zo in baka rago sai ce Allah na ji kunya ma'ana ce tun da har aka haihun ba a samu ragon ba yana ga shi nan Allah bai karba ba to a iya koraka daga wajen kuma sai ya zama sanadin Allah ya kai ka inda zaka samu arziki kila masu sauraron labaru a cikin ku ina jin ko kafin azumi na ji wani yana ana kawo kisan wani wanda ya musguna ma yaransa ya wahalar da shi sa ya ma kore shi daga inda yake kuma anan kantin kwari ba wani wuri ba ya kore shi daga inda yake sai makocinsa ya karbe shi yace yanzu maganar da ake wancan rumfuna gare shi rututu kuma shi ke dauka nauyin wancan tsohon mai gidan nasa ba to babu abin Allah bai iya ba kai dai wala ma Allah kuma ko da an tashe ka kada ka dauka kenan an gama a'a Allah subhanahu wata'ala shi san lokacin da yake kawo bawan sa agaji muna fata Allah ya yi maka damuwarka da kuma sauran musulmi gaba da Allah samu dace wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh